بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ma ya dhiki Allah fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du in uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum da haduwa a wannan babban masallacin Juma'a masallacin Alhaji Umar Musallib da ke nan makera a cikin garin funtuwa a jihar katsina mahaɗu a yammacin lahadi biyar ga watan ramadan ta shekara bakwai, wadda wannan ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da da shida miladiya wannan shine darasi na uku da za mu gabatar cikin karatunmu na bana a cikin suratul baqara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a jiya mun karanta aya ta 208 fadin Allah maɗaukakin sarki ya ayyukan ladina amanu tukulu fi silmi kafa ya ku mummunai ku shiga musulunci gaba ɗaya a nan wurin muka ji maganganun malamai waɗanda suka fassara allazina amanu da Allah ya ambata a nan da cewa su ne yahudawa da nasara waɗanda suka yi imani da annabawan da suka zo kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da annabi muhammad ya zo sai ba su yi imani da shi ba sai Allah ya kiranye su da sifa ta imani dubi zuwa ga cewa sun yi imani da wasu annabawa kafin zuwan farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ake magana ana wasu malaman tafsiri suka ce a'a ana maganan waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin yahudawa irin su Abdullahi ibn Salam sai ya zama ba sa aiki da dukkan dokokin shari'a suna aiki da wasu daga cikin dokokin musulunci ba sa aiki da wasu sun yi watsi da da yawa daga cikin al'adunsu na yahudanci sun yi watsi da da yawa daga cikin addininsu na yahudanci amma kuma sun shigo cikin addinin musulunci da wasu al'adun su ne Allah ta'ala ke ce ma ya ayyukan labina amadu ya ku waɗanda kuka yi imani ku shigo cikin musulunci ne gaba ɗaya ku rungumi dokokin shari'ar musulunci gaba ɗaya wasu malaman tafsiri kuma suka fassara da cewa allazina amanu mu ne al'umman musulmi waɗanda muka yi imani da annabawan baya kuma muka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam muka yarda da dukkan abin da ya zo da shi na dokokin shari'a amma a cikinmu ana samun waɗanda suke sa son zuciya wajen bin shari'ar musulunci tsarkakakka da ya musu daɗi a shari'ar musulunci sai su ɗauka su yi aiki da ya musu wahala kuma bai dace da ra'ayinsu ba sai su yi watsi da shi mu ne ake gargada ake jan kunninmu cewa in za mu yi musulunci mu yi duka kar mu kyamaci kowanne cikin dokokin shari'a to amma al'imamu tsabari a cikin tafsirinsa ya ce dukkan waɗannan ɓangarori guda uku wannan aya ta shafe su da su yahudawan da ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ana kiransu su shigo addinin musulunci su imani da ma'aikin allah kamar yadda suka yi imani da annabawan baya sannan ana kiran waɗanda suka shiga cikin musulunci cikin yahudawa amma ba ta aiki da wani bangare na dokokin musulunci su ma ana ce masu su yi aiki da dokokin musulunci gaba daya sannan mu ma al'umman musulmi ana kiranmu akan cewa mu rungu makarantarwar musulunci gaba daya kar mu aiki da wani mu kyale wani mun gane ko sannan lafazin asilmu da ubangiji ta'ala ya ambata cikin wannan ayar to nan ma malamai suna da saɓani wajen fassara ta wasu fassara ta da cewa musulunci ake nufi udukulu fi silmi ay yi fil islami wasu kuma suka ce a'a sulhu ma ake nufi wasu kuma suka ce da'a da Allah ake nufi to su ma duk dai waɗannan saɓanin ikhtilafu tanawwu ne akwai abin da ake kira ikhtilafu tanawwu da kuma ikhtilafu tadad a ilimin tafsiri a ilimin tafsir mun gane ko to wannan yana ɓangaren ikhtilafu tanawwu ne wanda zai iya yiwa a hada su an gani lafazin asilmu yana iya zama da'a ga Allah yana iya zama musulunci yana iya zama sulhu dukkan waɗannan abubuwa an ce mu rungume su gaba ɗaya to kaga wannan ɓangaren farko na ayar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu umarni ne ɓangare na ƙarshe na ayar nan kuma Allah hana mu yayi a lokacin da ya ce murungumi sulhu murungu da'a da Allah ne kai murungumi addinin musulunci mu shige shi gaba daya to a gabar ƙarshe ta ayar kuma sai Allah ya hana mu bin hanyoyin shedan yace wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyi da take-take na shedan dukkan tactics na shedan duk wani tarko da shedan zai dana maka kai bakin ƙoƙarinka ka tsallake ta hanyar gyaran zuciyarka ta hanyar neman tsarin Allah daga sharrin shaidan ta hanyar nisantar miyagun abokai da rashin sawa kan kar karka yarda da kwaɗaitawan shaidan domin shi shaidan abokin gabanmu ne mu duka kuma bai ɓoye wato ƙiyayyarsa gare mu ba mun gane ko da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu shiga musulunci mai aiki da dokokin musuluncin gaba ɗaya a ɗayan gefe kuma ya hana mu bin hanyoyin shaidan don kar ya ɓatar da mu ya damana na dama a rangoba alkiyama to bayan Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa wannan shimfiɗar to sai kuma Allah ta'ala ya ce fa'in zalaltu na fa'in zalaltu بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا نعم فاعلموا أن الله عزيز حكيم تسي الله تعالى فإن ظللتم in ku yahudawa da baku shiga musulunci ba in ku yahudawa da kuka daga kuka shiga musulunci in ku al'umman musulmi gaba ɗaya sai kuka zame, kuka kauce daga umarnin da aka ba ku kuka ƙi ku yi aiki da dokokin shari'a gaba ɗaya kuka zame kuka kauce daga hannun da aka yi maku na cewa kar ku bi hanyoyin shaidan kuka yi watsi da wannan hannun da Allah ta'ala ya yi maku kuka bi hanyoyin shaidan to in haka ya faru min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan ko bayyanannun dalilai sun zo maku an muku bayanin sharrin shedan aka ce ka ku bi ta sa an muku bayanin hasken musulunci aka ce ku rungume shi gaba daya ku aiki da dukkan dokokin shari'a amma tare da haka kuka yi shawalagin bangaro kuka yi watsi da umarnin da aka yi maku a gabar farko ta ayar baya kuka yi watsi da hannun da aka yi maku a gaba ta biyu ta ayar da muka baro abinda aka umarce ku ku yi ba ku yi ba abinda aka hana ku kar ku yi na bin hanyoyin shaidan kuka dinga yi kuka shiga hanyoyin shaidan ɗin bayan ku kun samu bayyanannun dalilai bayyanannun hujjoji bayanai na ƙarara na balo-balo akan haɗarin yin haka ɗin to fa'alamu ku sani annallaha lallai Allah lallai Allah madaukakin sarki wanda shine ya umurce ku da ku yi aiki da dokokin shari'a gaba daya kuma shine ya hana ku bin hanyoyin shaidan dukkanin su to ku san Allah da kuka saba ma yace ku yi ba ku yi ba ya hana ku kuka yi to ku san shi wannan Allah azizun mabuwayi ne an gane ko Allah mabuwayi ne al'imami ibn al-qayyim Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya faɗa a cikin littafinsa wato bada'i'ul fawa'id bada'i'ul fawa'id na al'imami ibn al-qayyim littafi ne mai kima kwarai da gaske mai dace ɗalibin ilimi ya zama ba shi da wannan littafin ba bada'i'ul fawa'id ana buga cikin mujalladi biyu juzu'i hudu yace buwayar Allah da Allah ta'ala kan ce maka azizun Allah mabuwayi ne yace to buwayar Allah tana tabbata ta kusa ko uku akwai izzatu qahrin da kuma izzatu qadrin da kuma izzatun tina'in izzatul shi shine Allah ya fi karfin kowa Allah mabuwayi ne ya fi kowa karfi duk abinda Allah yake so yayi da kowa wallahi sai ba wanda ya fi karfin Allah Allah ya fi ka ko kai masa da'a ko kar kai masa in ya so ya hukunta ka zai hukunta ka ya fi ka karfi ya fi ka iko ba abinda zai gagara ba za ka taɓa gagaran Allah ba shine izzatul qahar to Allah yana da izza izzatul qahar sannan Allah yana da izza izzatul qadri izzatul qadri Allah wato nan na nufin buwayar Allah ta fuskacin ikonsa duk abin da ka gani a duniya mallakan Allah ne abin halittan Allah ne kuma bawan Allah ne ko menene a duniya na Allah ne abin mallakarsa ne bawansa ne sai yadda ya so yi da shi an gane ko? da haka shi Allah mai cikakkiyar iko ne baka da abin da za ka yi mishi baka da abin da za ka ba shi sai kuma watan limtina wato buwayar Allah ta fuskacin gagaran da Allah ya ma dukkanin halittu ba wanda zai isa ya cutar da shi duk fushinka baka isa fushinka ya cutar da Allah ba an gane ko da haka in ya ce ku shiga musulunci gaba ɗaya ku yi aiki da dokokin shari'a gaba ɗaya duk abin da Allah ya ce ka yi ka yi gwargwadon ikonka abin da ya hana ka ka nisance shi in ka ƙi ka yi to ka san Allah ta'ala ya fi ƙarfinka ta fuska uku akwai izzatul ƙari akwai izzatul limtina sannan akwai izzatul ƙadr wanda ta kowace fuska Allah ta'ala yana da ikon sarrafa ka yana da ikon safarta ka mun gane ko ku je ku fara da wannan matashi a cikin littafin bada'iul fawaid na al-imam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta masa da haka in Allah ta'ala ce ku yi ku yi to kun yi ne dan kanku in Allah ya ce ku bari kuka bari to wallahi ladan barin alkhairin barin zai koma ne gare ku mun gane wannan da kyau shine Allah madaukakin sarki yace to in har kuka kauce kuka bata kuka kauce daga daidai kuka ki ku bi umarnin Allah kuka bi ku ne kuka ki ku ne to ku sani Allah mabuwayi ne hakimin mai cikakkiyar hikima Allah yana da hikima cikin al'amarinsa ya ije ma komi lokaci ya sanya ma komi rana shi Allah mai cikakkiyar hikima ne ga kowa an gane ko yana iya ya baka don ya jarraba ka yana iya ya hana ka don ya jarraba ka in ka ga ya baka don wata hikima ce da gare shi ne ya baka in ya hana ka don wata hikima ce da gare shi ne ya hana ka subhanahu wata'ala mun gane ko to sai Allah madaukakin sarki yace hal yanzuruna na hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin qudiya al-amr na wa ila allahi turja'u al-umur to su waɗancan wadda ba sa bin dokokin shari'a a hana su ba za su hannu ba a umarce su ba za su yi ba hal yanzu nuna to me suke jira yanzu suna sauraron mala abuka gume ce biruna a tarikuna tarikuna dukula fi kafa yanzu waɗanda sukan ƙi shiga musulunci gaba ɗaya ma'anin shiga musulunci gaba ɗaya waɗanda ba sa ɗaukan dokokin shari'a gaba ɗaya sai aiki da su sai su zaɓi wasu cikin dokokin shari'a sai su yi aiki wasu cikin dokokin shari'a kuma sai su nisance su in an kira sallah zai zo ya sallah amma in ya gama sallah zai je ya sha ba. in an kira sallah zai zo ya sallah amma in ya gama sallah zai je ya ci riba in an kira sallah zai zo ya sallah amma in ya gama sallah zai je ya sha wuni ya yi wani cikin umarnin shari'a ya ki aiki da wani cikin abin da aka hana shi an gane ko zai yi wannan amma ba zai yi wancan ba shi kuma Allah yana son dukkanin abin da aka ce ka yi ka yi gwargwadon ikonka duk abin da aka ce ka bari ka nisance shi gaba ɗaya in an ce karkai shaye-shaye to karkasha taba karkasha wiwi karkasha giya an hana ka karkasha dukkanin kayan barasa an hana ka amma ga abubuwa da aka yadda ka sha nan an yadda ka sha ruwa ai an yadda ka sha lemun kwalba ai an yadda ka sha dukkan abin da baya sa maye abubuwa da ubangiji ta'ala ya halatta maka na abi baɗan sha Allah ta'ala ya yadda ka sha su amma bai yarda ka sha giya ba bai yarda ka sha wiwi ba bai yarda ka sha taba ba bai yarda ka sha jalato ko ɗaya daga cikin kayan barasa ba to ka kiyaye su mun gane ko an yarda kai aure amma ba a yarda kai zina ba to mutumin da zai yi aure ya auta umarnin Allah ya yi aure amma a gefe guda kuma sai ya zina nan kuma ya abinda Allah ya hana shi ya ƙi hazuwa kenan ya shiga musuluncin ala karfin wa minan nasi man ya'budu Allah ala karfin wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf na'am fa in asabahu khayrun itma'anna bi hmm. wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah hmm. ذلك هو الخسران المبين Allah Ta'ala ya bada labari yace a cikin mutane akwai man ya'budu Allah ala tarf ko man ya'budu Allah ala akwai waɗanda suke bautawa Allah a wani bangare fa in asabahu khairu nutma annabi in yasan zai samu zai ji dadi da addinin addinin ya shimfiɗa masa wata shimfiɗa wadda in ya bita in ya hau kan wannan shimfiɗar zai samu abin da yake so burinsa zai cika to a nan wurinsa sai an gane amma duk inda ya san cewa ba zai samu ba ba zai samu ba to nan kuma zai yi aiki ba Allah ta'ala ce zalika kusranul mubin shine fa in asabakum fitnatun fitnatun in qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah in har za a jarrabe shi cikin wani abu to anan kuma ba zai yi aiki ba duk a wani abu na jarrabawa mai wahala wanda za a ce ne karkace riban nan duk da ka ganta ga ta wata wata amma karkace an gane ko mai siyar da kaya ya baka farashin kayansa ya ce ka sayar masa da gida naira miliyan goma a haka kuka yi magana da shi ka je ka daidaita da masu siyan gida naira miliyan goma sha biyu ka dawo ka ce ma mai gida ai an samu masu siyan gida naira miliyan goma kai dabaru a matsayinka na dillali kai dai sai ka ci miliyan biyun nan a sama aka yi maka wa'azi kaga tabbas in kai aiki da wa'azin nan miliyan biyu za ta tafi sa ba za ka same ta ba ka ce a ija wa'azin nan to wannan khasirar duniya wal akhirah khasirar duniya wal akhirah amma a inda aka yi wa'azi aka ce shi mai gida da ya sa ka aikin nemo mai siya lallai ya biya ka haƙƙinka to a nan wurin kuma za ka sai ka ce ka celebration sai ka ji daɗi saboda nan wurin an ba kenan dokokin shari'a ka kasa su biyu wanda suka yi maka daɗi ka ɗauka ka aiki wanda kuma abin akwai ɗaci akwai wahala nan kuma sai ka ije ma Allah abin shi duk wanda ya wannan Allah ya ce hasirar duniya wal akhirah hmm. yayi asarar duniya kuma yayi asaran rango ba alkiyama mun gane ko to ubangiji ta'ala shine yake yin tsawa yace to yanzu su irin waɗannan mutane me suke jira me suka yi yaushe za su fara aiki da dokokin shari'a gaba ɗaya suna jiran ne illa an ya kuma kumun suna jiran tseren da Allah ya zo da kansa an gane ba za su yi aiki da dokan shari'a ba ne har tseren da Allah ya zo fi zulalin minal gama Allah ya zo bisa rakiyan inuwan girgije inuwan girgije ya zo ubangiji maɗaukakin sarki ya taho cikin wato inuwan girgije wal mala'ikatu Allah ta'ala ba shi kaɗai zai zo ba tare da mala'iku wa ƙudiyar in Allah ya zo tare da mala'iku fa a wannan lokacin komi za a hisabi za a yi kawai shi ne wa ƙudiyar al'amari zai kai ƙarshe nan za ka ga ƙarshen miyagun ‘ya'ya duk wani wanda ya aikin kangara a nan za a hukunta shi za a sarrafa shi ɗan wuta ta ɗan aljanna ya aljanna shine wa qudiyal al'amur, dan gobe alkiyama in Allah ya zo kalla idza dakkatal arzu كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الله يكي كلا دك سورارا idza dukkatil ardu dakkan dakka in aka nike kasa nikewa waja'a rabbuka a lokacin kaga an tashi alkiyama kenan to a lokacin ubangijin ka zai zo wal mala'ikatu da mala'iku saffan saffa sahu sahu waji a yau idin to a wannan rana ran gobe alkiyama za a zo da fi jahannam za a zo da wuta jahannama to shine Allah yake faɗawa mujirmai falihai masu saɓo fasikai Allah yake ce musu ne kuke jira ku tashi ku yi addini tun yanzu ku tashi ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da sauran lokacinku, ku ko ko ba za ku yunkura ku ce za ku bi Allah ba sai mutuwa ta zo muku har sai ranke sabi sannan sai ku fara burin a mai da ku duniya ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku bar abin da Allah ya ce ku bari kun ji ku yi tun yanzu kuna jiran ne sai an tashi alkiyama tukuna kun ganta ballo-ballo ware waje ga ta nan fizikali ga azabar Allah nan a lokacin nan ne za ku nemi a mai da ku duniya don ku cika umarnin Allah a mai da ku duniya don ku nisanci abin da Allah ta'ala ya hana ku ku tashi ku yi tun yanzu kar ku jira sai Allah da mala'iku sun zo don a sabi an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a wurare daban-daban akwai wanda fargan jaji za za a yi ta wa'azi za a yi ta kira a yi ta kawo ayoyi da hadisai ku ji tsoron Allah ku daina duk abin da Allah ya hana ku ji tsoron Allah ku aikata duk abin da zai yarda da ubangijinku amma wallahi za su yi kunnun shehu. sai mala'ika ya zo zai zare ransu sai kuma sarka cewa ya Allah ko da minti talatin a ɗan ƙara mana don mai abin da ka samu ɗan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an fi komin mara zaƙanaku قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا نعم. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إيه فأصدق وأكن من الصالحين الله زي جروب ولن ليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله تعالى يتي وأنفقوا مما رزقناكم jama'a ku ba da abin da Allah ya azurta ku in an ce arziki abin da Allah ya azurta ka ka daina hararu kuɗi kuɗi ma na can sahun baya arzikin Allah yawa gare shi yawa gare yawa gare shi lafiya da Allah ya baka arziki ne in aka ce ka ciyar ciyarwa na nufin ka bada ka yi amfani da abin da Allah ya maka na arziki to me arziki lafiya arziki ne lokaci arziki ne dama ma Allah ya baka dama ya zama akwai masallaci a anguwanku arziki ne kana iya tsintan kai a wani garin da ba ma masallacin kusa a zo za a yi karatu shi kanshi malamin da zai karanta da ku arziki ne kana iya tsintan kai a garin da ba ma malamin da zai karantar da ku to dukkan wata dama da Allah ya baka na yin addini sai Allah ya kirange ka a nan ya ce wa an ku yi amfani min mara zaƙanakun ku yi amfani da dukkan damar da muka ba ku in dama ta dukiya ne ka yi amfani da ita in dama ta lafiya ce ka yi amfani da ita in dama ta lokaci ne kai amfani da shi dukkan wata dama da Allah ta'ala ya baka sai ce to ka yi amfani da wannan daman min kabali ayya a tiya a mautu kafin ranar da mutuwa za ta zo wa ɗayanku a lokacin da ya tabbatar da mala'ikan mutuwa ya ritsa shi faya ƙul sai ka je na cewa rabbi ya ubangiji na laula ni ila ajalin qarib ka dan daga man mana ya Allah ko da minti talatin ya Allah a dan ƙara man lokaci a cikin ɗan lokacin da zaka ƙara man komin ƙanƙantarsa sa fa asaddaka wallahi zan yi sadaka zan yi amfani da lokaci zan kashe dukiyata saboda Allah zan kashe ƙarfin da ka bani saboda Allah duk damar da ka bani zan sarrafa wannan damar don in ma biyayya wa akun salihin ya Allah in ka daga man kafa aka ɗan ƙara man ko da minti 30 abinda zai rika faɗa kenan in bai yi amfani da lokacin sa tun yanzu ba zai ce ai zai kasance cikin mutanen kirki to anan Allah zai faɗa masa gaskiyar magana zai ce walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ai Allah bai dagawa wani bawa kafa ai ba a jinkirta ma wani rai ko daidai da sakan ɗaya in lokacin zare ran yayi wallahu khabirun bima ta'malun kawai dai an riga an gama duk aikin da zaka yi gashi ka zo kuma baka shirya ba kallalan ma ya kadima amara ka zo baka shirya ba ka zo ba gama aikin da aka aiko ka ba to akwai wanda nadamar ma sai an riga an yi hukunci an ce su tafi wuta yan aljanna an ce su tafi aljanna Allah ya zo da mala'iku an yi hisabi a lokacin zai fara nadama shi a bashi lokaci Allah ya ba mu labarin su yace wa kum yasayhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan yasayhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum مما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الله يتي وهم يصطرخون فيها waɗanda aka yi hukunci za su cancanci azabar Allah ran gobe alkiyama bayan Allah ya zo ya yi hisabi a lokacin za su yi fargan jaji za su fara tuna baya to sai su rika daga murya suna daga murya wa hum fiha me za su rika faɗa in sun daga muryarsu za su rika cewa ne rabbana akhaditna ya Allah fitar da mu daga halin da ka hukunta za mu kasance halin da aka hukunta za su tsinci kai na azabar Allah za su ya Allah yaye mana ita fitar da mu daga wannan a halin rabbana na na'mal salihan ya Allah in ka fitar da mu to za mu yi aiki na gari ghairal ladhi kunna na'mal ba irin aikin da muka rika yi a duniya ba ma'ana sun ji sun yarda Allah ya sa su basi ba annabi ya sa su sun ki Allah ya hana su annabi ya hana su sun ki duk sun yarda da wannan amma dai tunda Allah ya riga ya zo shi da mala'iku har ma a yi hukunci yanzu suna neman Allah ya fitar da su daga ɓangaren mutanen wuta za su zama mutanen kirki a ƙara ba su dama a ƙara raya su a duniya karo na biyu su za su zama mutanen kirki za su zama bayan Allah na gari za su yi addini shi ne na'amal saliya na gairar ladi kunna na'amal to nan ma Allah ba zai kyale su ba zai mayar musu da martani Allah ta'ala zai ke awalan mu'amirku ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir shin ba mun raya ku ba mun ba ku mun ba lokaci lokacin da ya isa in za ku yi addini ku yi ya isa in za ku ba Allah ku bi ya isa in za ku nisanci haram ku nisanta amma ku yi amfani da lokacin ku ba za ka faduku وما للظالمين فما للظالمين من نصير يا الله يا تو با wata magana ba jifa bayan hari fazuku ku ci gaba da dan azaba kawai fama lilzalimin min nasir azzalimai ba mai taimakon su jama'an musulmi mu ji tsoron Allah wannan shine lokacin da aka ba mu bautawa Allah mu nemi aljanna kuma muna ɗakin jarabawa ce kuma jarabawan nan ba a faɗa makaran da za a gama ba ta iya ka gama yanzu ta iya ka gama gobe ta iya ka gama an jima yanzu za a ce ga ka gobe za a ce ba ka. bisa wannan munasaba nike isar da ta'aziyyata na dattijan arziki bawan Allah mutumin kirki mai addini alhaji abubakar ɗaya daga cikin makwabta na allah ta'ala ya masa rasuwa yanzu an bugo man waya an faɗa man cewa ya rasu kuma ya bar wasiya kai mashi sallah to amma ni kuma gashi ina nan yanzu ƙaninsa ya kira ni dab da zan shigo nan ya ce yanzu ɗin ɗinnan gashi za su fito da shi asibitin shika kuma ya yi wasiya in ya suka yi masa sallah to na faɗa masa na riga na ta funtuwa kuma yanzu zan shiga tafsiri so ina fatan suna can ana haɗa shi sai da yadda ta yi so Allah ta'ala ya gafarta masa bawan Allah ne mutumin kirki abinda nake tuna shi da shi shine tafiyar mu ni da shi Kaduna muka shiga motarsa muka tafi kaduna siyo kafet ɗin masallacinmu muka je wani shago muka auna da ni da shi muka je muka siyo kafet ɗin masallacinmu na hamsu salawati muka siyo kafet ɗin har yanzu kafet ɗin liman ɗin nashi ne shi ya siya da ni da shi muka siyo kafet ɗin muka shimfiɗa wanda shi ne kafet ɗin da ya lalace ko na ga ya tsufa muka canza wani da azumin bara ina tuna shi da ayyukan alkhairi kala-kala har yanzu babban tebur ɗin da ke ofis ɗina na makarantarmu inda nake darakta tebur ɗinsa ne ayyukan alkhairinsa ga nan kala-kala Allah ya gafarta wa alhaji abubakar jama'an musulmi kun ga wannan ayar hal yanzuruna illa an ya'tiyakum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur wallahi wa'azi ne wadda takan wa'azi ne da ke rankwasa rankwashi a zuciyar dukkan wani mai imani domin Allah cewa yake yi shin waɗanda na ce su shiga musulunci su aiki da dokokin shi gaba ɗaya kar su zama suna da gefe wajen aiki da umarnin shari'a yanzu waɗanda na ce masu kar su ba hanyoyin shedan abinda na hana ya ziga su su yi to wanda suka kise aiki da umarnin da na bada suka kise aiki da hannun da ne masu yanzu su sun tsaya ne sun ci gaba da saɓon Allah suna bin na shedan sun tsaya ne sun ci gaba da kangara sun kitse abin da na umarce su su yi ba za su yi ba ne suna jiran har sai na zo ni da kaina a rangoba alkiyama da ni da mala'ikuna wanda ba sa saɓa ma Allah sai mun zo za a yi jordin za a rarrabe tsakanin mutanen banza da mutanen kirki na banzan su yi wuta na kirkin su yi aljanna suna so sai ranar ne su shiga cikin masu roƙona suna begin ya Allah mun tuba mai da duniya abinda suke so kenan ba za su tashi aiki tun yanzu ba sai sun mutu kana son sai ka ji ice ko katanga a kabari sannan ka fara tunani sannan ka fara tunanin me za kai jama'an musulmi musan tashin alkiyama firgicinta ba karami ba ne wa haulul hashiri afda'u kulli haule firgicin tashin alkiyama ba ɗan ƙanƙani ba ne Allah ya siffanta mana kaɗan daga cikin irin firgicin tashin alkiyama Allah ta'ala ce ya ayyukan nasu ta ƙorafa ku ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم نعم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الله يتي يا أيها الناس يا كمتاني اتقوا ربكم كنت تورنقوا بنجدوا إن زلزلة الساعة للي جرجزا تاتم القيامة شيء عظيم وانا أبني ببا سيتي يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد da yau matarauna ran da Allah zai tashi alkiyama a ranan za ka ga ta zahalu kullu murdi'atin amma arza'at dukkan wata mace mai shayarwa za ma ta manta akwai ɗa a kirjinta tana shayar da shi nono wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata mai juna biyu duk wata mai ciki za ta yi farin cikin ma bata sani ba saboda firgicin tashin alkiyama wataron nasa sukara za a ga mutane a kiɗime cikin maye kamar sun sha wani abu wa makon bi sukara Allah ya ce wallahi ba su sha komi ba ba kayan maye suka sha ba amma ga sun ɗumauce me ya faru to suka ɗumauce ya Allah ya ce walakin na azaban laji shadid hmm. tsananin azaban Allah ce kawai ita ce ta burgita su jama'an musulmi a larabci dukkan siffofin da mata ne suka keɓantu da su duk ayyukan da mata ne kaɗai suke yi da in ka zo za ka siffanta mata da wannan aikin ba ka sa takuri amma siffofin da aka yi tarayya tsakanin maza da mata to sai ka sa takuri don ka bambanta namiji da mace yanzu zama mu maza muna yi mata ma suna gaba da haka muke da jalisu wanda ya zauna namiji muke da jalisatu wacce ta zauna mace muke da ƙa'imu wadda yake tsaye namiji muke da ƙa'imatu wacce take tsaye mace muke da akilu mai cin abinci namiji muke da akilatu mai cin abinci mace amma ciki ɗaukan ciki kai namiji kana yin ciki ne ba ka yi da haka ba mu da hamilu. sai dai mai hamilu kawai mar'atun hamilun an gane ko shayarwa ta da nono kai namiji kakan zaro nono kana ba haro yana tsotsa ba ka yi matarka sai take yi mace da haka muna da imra'atun murdi'un ne ba mu da imra'atun murdi'atun in za a siffanta mace da shayarwa ba a sa takuri an gane a ka'idar larabci dukkan ayyukan da mata kaɗai ke yi to in za ka siffanta su da wannan aikin ba ka buƙatar sa takuri to amma in ka ji an sa takuri akwai wata manufa ne akwai wani garbi akwai wani garbin balagiyyun da ake nima a sanar da kai in ka ji an ce hamilat in ka ji an ce ha'idatu ha'idun ya kamata mai haila dan namiji ba ya haila to dan da duk kaji an ce ha'idatu to akwai wani sako na musamman dan da duk kaji an ce tu to akwai wani sako na musamman me sakon in ana so a tabbatar maka da cewa wannan matan yanzu haka tana haila hailar na nan jini na nan yana zuba a jikinta to sai a ce ha'idatu wadda in an ce ha'idu mace wacce ta isa yin haila amma hailan ya ɗauki amma ha'idatu ana so ne a nuna maka a yanzu dinnan tana nan tana haila in aka ce da kai murdi atu to ana so ne a nuna maka a yanzu da ɗan nan a kirjinta yana tsotson nono in ko ta haiku tana shayarwa ba ta yaye ba amma ɗan da take shayarwa yana gani yana bacci ko ɗan da take shayarwa yana tsakar gida yana wasa to a lokacin sai a ce murdu'u mai shayarwa in ko ana san a baka saƙon a yanzu din nan ga ɗan nan a ƙirjinta yana cikin tsotson nona to sai a ce mata murdi'atu an gane amfanin wannan ka san da Allah ta'ala ya ce ya ayyukan nasu ta rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim sai ce yau mata rauna ko tazhalu kullu murdi'atin sai ya sa me sai ya sa takuri tazhalu bai ce tazhalu kullu murdi'in ba inda ya ce yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'in to da sai mu fahimci eh wannan mata tana shayarwa amma yanzu yaron ba ta da ita yake ba amma tunda yace tazhalu kullu murdi'atin to yana nuna matar da gaɗin a ƙirjinta fa ta rike shi da hannunta ta tallabo shi ta cinna masa nono yana cikin tsotsa sai aka hura tashin kiyama aka hura aka hura ƙaho to firgicin wannan hura ƙahon na takin kiyama zai sa ta manta ma akwai ɗan da ta haifa a ƙirjinta yana cikin shan nonanta kaga ai ya fi sauki a ce dan yana wani wuri ita ma tana wani wuri ta manta da shi to ina ka in yana kirtinta ne to sai Allah ya ce tabhalu kullu atin mun gane kaga za ka fahimci cewa dan yana cikin shan me nonon amma za ta manta da shi ina fatan mun gane to irin tashin hankalin da ke ga alkiyama bai dace wani abu ka ce kai sai ranar alkiyama ka yi ba daidai yake da wani mutum da zai zo zai kwace kayanka ka ce a'a na Allah ya isa ne ya ce ba na Allah ya isa ai damun Allah ya isa shi ne to Allah ya isa fa shi ne hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulal fi dhulalin min al-ghamam Allah ya isa wato sai ranan alkiyama ranan da Allah ya zo da mala'iku dakkan-dakkan, كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم to sai a lokacin kake bukatan ka biya wani na abin ka bashi ya ce biya ni kuɗi na ka ce na na bige da kwace ne ya ce to Allah ya isa ka ce to Allah ya isa sai a kiyama na biya to sai za ki biya ka a kiyama wallahi baka san Allah ba Shi ne Allah shi da kansa yake tana muku ce ba za ku ba Allah ba ba za ku ba addini ba ba za ku yi aiki ba shin kun tsaya ne tsaye kuna ta sabo kuna ta watsi da ayyukan a'a? ba za ku yi addini yadda ya kamata ba har sai ran da Allah ta'ala ya zo an gane ko shi da mala'iku al-imam ibnu kathir ne dimashqi abul fida Allah ya gafarta masa a cikin tafsirinsa ba shi kadai ba ma hatta al-imam as-sabari abu ja'far a cikin tafsirin sa jami'ul bayan fi ilmi tafi ta'wil al-qur'an dukkan su manyan malaman tafsirin nan guda biyu in ka karanta tafsiran su karkashin wannan aya zaka ji sun ba da labarin abin da zai faru gurgudan hadisai da suka al-imam ibnu kathir yace a ran gobe al in Allah ta'ala ya tashi bayi maza da mata mu mutane muna tsakiya mala'iku sun kewaye mu gaba ɗaya wasu mala'ikun sun kewaye su wasu mala'ikun sun kewaye su har sai an samu sahu bakwai na mala'iku wanda sai ka wuce sahun farko ka wuce na biyu har sai ka wuce na bakwai sannan ka cima mutane a tsakiya to a daidai wannan lokaci mutane za su shiga cikin nadama saboda sun ɗauki lokaci suna tsaye ko mala'iku na kewaye da su ba inda za su iya zuwa har ma Allah zai kiran yasu ya ce da su ya ma'asharar jinni wal ya ma'asharar jinni wal استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان a lokacin da mutane suke tsaye a filin alkiyama mala'iku sun kewaye su safafe bakwai saba'a sufufin min kulli janibin safu bakwai ne na mala'iku da suka kewaye mutane a tsakiya sannan ga rana an kusantar da ita dab da kawunan mutane jama'a suna shan tsananin rana banda mutane bakwai wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi yace sab'atun yudhillukumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu banda waɗannan mutane bakwai din an gane ko wanda duk za su ga inuwar Allah cikin su akwai matasan da ke son zaman masallaci shabun nasha'a fi ibadatillah hmm. yana cikin su mutane bakwai to a lokacin da ake son shan wannan tsinanin zafin rana a lokacin mutane za su fara tattaunawa isu-isu aljannu su suka tattaunawa isu-isu ya za a yi Allah ta'ala ya tafo domin aiki sabi tsakanin bayi kowa ya san matsayinsa domin na an kyala mutane ne ba san matsayinsu ba to a nan ne da mutane da aljannu duka kowa za su tashi tsaye sai su fara bin annabawan Allah in aka tattauna sai a ce ai ba wanda ya kamata a samu kaman annabi adam shi ya kamata a roƙa ya je ya roƙi Allah ya lallashi Allah Allah ya taho domin a saji. kowa ya san matsayinsa to ana zuwa aka samu annabi adam sai ce ba zai iya ba a je a samu annabi Nuh ya ce ba zai iya ba kowa ya faɗi uzurinsa duk annabawan Allah to sai ai mutane ke organizing kawunan su tattara kansu da mutane da aljannu sai an nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai a je a kai masa wannan kokon bara ana san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je gaban Allah ya lallashi Allah ya roke shi Allah ya yarda ya zo a yake hisabi tsakanin bayi to sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je sai ya je karkashin al'arshi sai ya faɗi ya yi sujuda zai fada wa Allah wasu kalmomi na kirari da yabo wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a yanzu ban san kalmomin da zan faɗa ba amma a rangoba alkiyama Allah zai kinsa man sanin zan dina san kalmomin a ranar lahira to in yi ma Allah kirari ya faɗa masa kalmomin yabo sai Allah ta'ala ya ce da shi ya Muhammad irfa ra'asak wasal tu'ta Wasfatu-Shaffa, ya kai annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga kanka take daga sujudan nan kirarin ya isa haka yaban ya isa haka tambayi duk abin da kake so a baka nemi duk ceton da kake so a yi ma a nan ne sai ya amfani da wannan damar sai ce ya Allah al'ummata a taho a yi hisabi sai Allah ya amsa kira ya karɓi roƙo ya amsa fatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to a daidai lokacin sai Allah ya turo inuwa inuwan girgije in gane girgije hadirin da ba ruwa sai Allah ya turo wata inuwa ƙarƙashin girgije to in ta fito taima kowa inuwa to sannan sai Allah ta'ala sai ya bayyana mun gane ko sai ya bayyana shine abinda Allah ta'ala yake faɗa ana sai ya fito bayan fitowar mai wannan girgijar sai Allah ta'ala sai ya bayyana in ya tashi zai bayyana ba shi kadai ba da mala'iku rundunan mala'iku haka za su taho sahu sahu sahu sahu suna tare da ubangijin bai to a daidai lokacin ne za a yi hisabi dan wuta ya san matsayinsa dan aljanna ma ya san matsayinsa Allah ya sa muna ciki mun gane ko to wannan tahowar da Allah ta'ala zai yi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙe shi to wannan tahowar ne Allah yake cewa mujirmai masu laifi ba za ku tuba ba lokaci bai yi ku daina ayyukan sabo ba lokaci bai yi ku rungumi ayyukan addini ku farin da na ba me kuke jira ya ku masu laifi shin kuna jiran tseren da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ajiyar wasallam ya lallaso ne ya roƙo ne ya roƙe da na taho na zo domin aiki-aiki na zo filin alkiyama don aike sabi na zo fi zulalin minar gama na zo fi zulalin minar gama wato ƙarƙashin inuwan girgije sai ranar da na taho irin wannan tahowar ba ni kaɗai ba wani mala'ika ni da mala'iku mun gane ko in fata ho wa qudiyal al'amuru? to al'amur ya daga ya lalace lokaci ya daga ya ƙure duk rakin da za ku yi duk ihun da za ku yi duk begin duk roƙo cewa a baku lokaci koma duniya wallahi ba za a baku ba da haka in za ku tashi ku yi aiki ku tashi ku yi aiki tun yanzu ku san komi ga Allah zai koma da Allah mun fahimci wannan da kyau hmm. yasa jama'a wannan aya wa'azi ne babba kowa ya tashi shi ta taitayin shi tun da sauran lokacinka sai da sallah kai ta zakka kai haji ka ziyarci manzo ran da duk mutuwanka ta zo ba ta zo ma cikin rashin shiri ba amma kaga kasuwa ta zo da buɗi cuce-cuce ba a taɗi wanda ya buta wanga ruɗi ba zai daraja Allah kira ba ka tashi ka nemi addini latikan malam aliyu shi ka ce man shi jahala shi da kafurci ka illa in uwa ne sa sasa girman su ba zai wata bakwai ba kar ka yarda da jahilci ka nemi ilimi in ka samu in ka samu sani rike shi kam da karfi ka bar shi in ya kubuce lalubo shi kar ka yarda da mai kasala gun abota dan jahala shi ka sa himma ta lalace mutum mai san kamala ba sai bi mutum maki muwazaba ba abokai sai su lalata maka rayuwarka ka tashi abin da ka yi duk ka yi bakin abin da za ka yi addini ya kai ne wakan hududu tuba zan kai bar rasulu mustafa jikan halilu gobe ka sha salsabilu wanda ya fi ruwan zuma ga gumba maimakon ka tsaya kai ta dj kai ta hip hop kai ta hip hop kana shirme hmm. ko ma kai ba manzan allah mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kai addini mana ka tsaya kai ta bin na mawaka da makaɗa da maraya su zo su hallaka ka ka tsaya kai addini gobe sai ka sha ainihin fi samma salsafila sai ka sha ruwan alkausar mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da ku jama'an musulmi akwai wata matsala ta aƙida mai mahimmanci ƙarƙashin wannan ayar matsala ce daga ce da ɗaɗa tsakanin ahalus sunnati wal jama'a da sauran alfiraku dola wanda ayar nan da ma karanta ta ƙara tabbatar da aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a ta mara musu baya bal tana cikin hujjojin ahlus sunnati wal jama'a akwai abin da ake kira a sifatu zatiyya akwai abin da ake kira asifatul ikhtiyariya asifatul dhatiya ga Allah a ilimin tauhidi a aqida ta ahlus sunnah wal jamaa akwai abin da ake kira asifatul ikhtiyariya asifatul dhatiya sune siffofin Allah na dindindin wanda ya siffanta kanshi da su ko annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tuffanta allahnsa da su cikin hadisi ingantattu an gane ko misali Allah yana da ilimi akwai sanda Allah ne da ilimi ko don lokaci Allah mai ilimi ne to wannan sifa ce zatiya sifa ce zatiya ga Allah Allah yana da ilimi misali Allah rayayye ne akwai sanda Allah za a ce ba rayayye ne ba ashe alhaya sifa ce zatiya gawa ga Allah sannan Allah ta'ala yana da asifatul liktiyariya sifa ce in Allah ta'ala ya so yayi in bai so ba kuma shikenan sai ya ga dama sai ya so misali daidaita akan al'arshi ar-rahmanu 'ala al'arshi siffar Allah ke cikin asifatun liktiyariya in Allah ya so sai daidaita akan al'arshi in yaso kuma sai ya je duk inda ya ga dama ya daidaita a matsayin shi na Allah an gane ko misali zuwa almaji'u zuwa Allah yana zuwa sifa ta ikhtiyariya ga Allah in yaso ya zo in yaso kuma ya ki zuwa ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku ashe Allah yana maji akwai ashe almaji sifa ce ikhtiyariya ga Allah an gane ko ba cikin sifatun zatiya ba ba sifa ce ta dindindin ga Allah ba sifa ce ta in ya ga dama zai siffantu da kaza ciki da kansa ya siffanta kansa da almaje don ya ce wa a rabbuka a wannan ayar kuma ya ce hal runa illa an Allah kaga illa an a ashe na daga cikin siffofin Allah a ikhtiyariya akwai almaje akwai zuwa da Allah mun fahimci wannan da kyau kamar dariya Allah yana da sifa ta dariya in ya ga dama yana dariya hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ingantaccen hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito yace ka zai yi ma waɗansu bayi guda biyu dariya ubangijin Ubangijinmu subhanahu wata'ala a rangoba alkiyama zai ma waɗansu bayi dariya su biyu domin yaƙi ne ya kaure in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin mummune da kafirai sai wani kafiri sai ya kashe wani mummun sai wannan mummunin ya samu darajar shahada ya mutu a matsayin shahidi ya tantance aljanna shi kuma wannan ya shi wannan kafiri ne ya kashe mummun to bayan kwana biyu shi wannan kafirin da ya kisa ya kashe mummuni lokacin yana kafiri sai Allah ya kaddarta masa shirya sai ya zo ya musulunta bayan ya musulunta shi ma sai ya fita yaƙi tare da al'umman musulmi a matsayin soja cikin sojojin musulmi shi ma wani kafiri sai ya kashe shi shi ma sai ya shahada shi ma sanda yake kafiri ya kashe wani je kuma ga wani kafirin ya kashe shi bayan ya musulunta to sai a tashi wancan tsohon kafirin da ya musulunta sai a tashi wancan musulmin da kafiri ya kashe kafin ya musulunta sai a tashi su biyu sai a ce dukkan fayan yan aljanna ne sai Allah ya kyakyace ba sai Allah madaukakin sarki ya masa dariya annabi ya faɗa a hadisi mun gane aqida ta ahlu sunnati wal jamaa duk abin da Allah ya faɗa ya dingina wa kansa to mu ahlu sunnati wal jamaa muna yarda ba ma ta asili ba ma ta kifi mu ba mu abdila bane masu watsi da nafsi nassin ya yazo kan matsala ƙarara hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu Allah ya faɗi sifa ta al sai sai maulan kwata ta mai mata ta'awili mai watsi da hakikanin siffar da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa wannan ɗabi'a ce ta al-mu'assila an gane in Allah ta'ala ya ce yadun laki fauka aidihim hannun Allah na saman hannunsu sai ce kuwatun laki fauka ko a tsayen laki fauka a aidihim sai su fassara yadda laki da Allah ya faɗa da kyauta Allah ya ce yadda su kuma sun ce a ba sun yi ta'awili da haka suka cancanci suna al-mu'assila masu watsi da zahirin nassi su koma suna murda ma'anarsa da ƙarfi da yaji ahlus sunnati wal jama'a sun sha bamban da mu'assila an gane sannan ahlus sunnati wal jama'a ba al-mushabbiha bane su al-mushabbiha shine in aka ce Allah yana da hannu ko aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi sai ce daidaita irin na sauran halittu sai su kamanta daidaitan Allah da daidaitan halittu an gane ko? to sai su katancanci a ce musu me al-mushabbiha masu kamanta Allah da halittu shi ko Allah laisa ka mislihi shay'un an gane ko ba wani abu irin Allah ba wani abu kaman Allah a komi ina fatan mun gane da kyau Allah madaukakin sarki ya sha bamban da kowa Allah ta'ala ya sha bamban da komi ina fatan mun gane to a nan wurin in ka karanta tafsirin malamai da yawa a nan ne kake hattara hmm. da irin su tafsirin al-kashaf na al'imamu zamakshari saboda za su yi tawilin irin waɗannan ayatun sifat imma a sifatun zatiya wa imma a sifatun laktiyariya sai suna kore ma Allah an gane hatta irin su tafsirin alimamun kurtubi a fagen fikihu ka ba tafsirin irinsa amma a abin da ya shafa a ayatun sifat to sai ka an kai an gane sai ka tafi a hansannu a ankare in ba haka ba ko akan wannan aya sai da al'imamun kurtubi ya ce ba a fassara ta ɗalewa kawai ake yi a shuru ji al'imamun kurtubi ya ce sai a wuce kawai dunkun ma dunkun kar a tsaya ana bayani a kanta don kar a ce Allah ya zo sai da ya tawilinta ya ce fa ma'anar aya hal yanzu runa illa an yi zikirar maku ta'ala fi ilan min Ma a halkin min halkihi bi kasdin ila majazatin ila majazatihim wa yaqdi fi amrihim ma huwa qadir wa kama annahu subhanahu wa ta'ala ahadatha fi'lan sammaku nuzulan yana magana kan nuzul ne dan yana daga cikin sifatul laki al-ikhtiyariya shine an-nuzul sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mana yanzu rabbuna tabaaraka wa ta'ala Allah yana taukowa a ƙarshen dare an gane shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafi mujalladi daya sharhu hadisin nuzul ya ake sharhin wannan hadisin su ahlu sunnatu wal jama'a duk abin da Allah ya faɗa murruha kama kanat yanda suka zo sai ka fassara suka wuce ba wani ƙarin bayani in an ce Allah yana da sama ya daidaita sai ka ce Allah ya daidaita irin daidaitan da ya dace da ki an gane ba za ka siffanta shi da wata halitta ba dan kakka za mu shabbiha ba za ka ƙi tabbatar masa abin da ya tabbatar wa kansa ba don kakka zama mu'attila to sai gashi al kurtubi a nan ya yi yayi ya yi watsi da waɗannan ma'anonin me tafi kan aƙida ta ahlus sunnati wal jamaa ba an gane ko bai tafi kan aƙida ta ahlus sunnati wal jamaa ba amma al tsabari shi sai tabbatar da aƙida ta ahlus sunnati wal jamaa na'am al an gane da Allah ta'ala ya ce zai zo ce abin nufi yadda Allah ya ce zai zo haka zai zo mun gane yadda ya so ya zo zai so ka ce zuwa karkai tawili a Allah ya ce zai zo ka ce a ikon Allah zai zo domin haka suke cewa a rabbuka sai ce ai a amru rabbika wal malaku saffan saffa in Allah ya ce a rabbuka wal malaku saffan saffa maimakon su ce Allah ubangijinka zai zo sai sai a'a al'amarin ubangijin ka zai zo sai su kawar da ma'anan ga Allah sai su danganta shi ga al'amarinsa sai ce al'amarin Allah ne zai ba shi Allah ba an gane wannan da kyau to amma wannan tunda abin da ya shafi aƙida ne bai dace mu tsallake shi ba yanzu lokaci ya riga ya tafi amma zuwa gobe insha Allah subhanahu wataala za mu ɗauko tafsirin al-Imam Sa'di an gane ko tafsirul karim rahman za ku je da al-imam sa'adi ya tsaya ya tabbatar da aqida ta ahlus sunnati wal jamaa karkashin wannan aya insha Allah subhanahu wataala abin duk da muka faɗa ya zanto daidai Allah ta'ala ya bamu mu lada akan sa da ma kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya fe mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah kafin mu tashi kun san je dai maka kaddamar da asusun marayu wadda asusun marayu ɗin nan ko kira zuwa ga a taimaki marayu daga wannan masallaci alhamdulillah har makarantar marayu mun samu a wannan anguwa na makera wadda a yanzu haka akwai makarantar akwai naziri da firamare na marayu kuma na sa ran insha Allah sanadiyar wannan majalisi a establishing secondary na marayu sanadiyar wannan majalisi a establishing boarding sukun na marayu domin ta iya wanda zai zo daga anguwa mai nisa a nan cikin garin kuntuwa. sun maraya ne ba lalai ƙoshi tana da kuɗin transfer ba don kuwa aka yi masu bodin fa sai zauna su yi karatunsu su yi komi in an ƙarshen ta ka koma gida kana iya kaɗauko marayu maraya daga jabiru ko daga anguwa kaza ko daga anguwa kaza kafin ya iso nan makera a ƙasa ya ji jiki in kuma na mota ne ko shi ba da kuɗin mota uban shi kuma ya mutu to sai ya zama wata rana ba zai zo makarantar ba to amma in kai masa bodin ka tattala masa abinci da abin sha da komi dukkan za a ɗauko da kanshi ne a kawo shi makaranta za ta ba abinci da ilimi da komi da tarbiyya in ya gama tam ya ƙare za iya shi su zo su ɗauke su koma da shi gida sai wani tam ya zo insha Allah subhanahu wataala muna fatan Allah ya tabbatar mana da wannan burin to an ba mala'iku za su sako su mana ba mu ne za mu tashi kuma yanzu ne lokacin yin ba muna jira ba ne hal yanzu runa illa an yi a tiya huwan laku fi dolalin minal gamani ba sai Allah ya riga a'a ba sai an tashi alkiyama ba yanzu ne lokacin yin aikin mu ne za mu tashi mai zuciya an gane ko mai taro mai titi mu gaya za a taimaka ba waɗannan barayi a jiya kun san an samu naira dubu goma da ɗari shida an gane a za a karatunmu na asibahi na safe aka samu dubu bakwai da ɗari hudu da ashirin a yanzu ɗinnan kuma da yamma afternoon aka samu dubu goma sha hudu da ɗari hudu da saba'in to in ka haɗa jimillan abin da aka tara marayu daga jiya zuwa yau shine naira dubu talatin da biyu da arba'in dubu talatin da biyu da ɗari hudu da tasa'in to ko muna fatan yan uwa su gaba da taimakawa kai ka taimaka da kan ko kawo wani wanda zai taimaka Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka Allah maɗaukakin sarki ya sama neman mu albarka duk wani wanda yake wata hidima ta nima kasuwanci ne ko sana'ar hannu aikin gwamnati ne ko aikin kamfani Allah ta'ala ka buɗa masa cikin nimansa. Allah ka sa albarka a sana'o'inmu Allah ka sa albarka a sana'o'inmu wannan gari na kuntuwa Allah ya ƙara masa albarka mata da matasa Allah ka sa musu albarka magidanta Allah ta'ala ka sa musu albarka matsalolin tsaro da ke addaban wannan yanki Allah ta'ala ka kare mu Allah ka sa waɗannan mutane su tuba su daina in ba masu tuba ne su daina ba ya Allah ka yi mana maganin Allah ka ba mu kariya a gidajenmu da hanyoyinmu Allah ka ba mu kariya a wuraren sana'ar duk manya-manyan gidaje na malamai jagorori Allah ta'ala ka sa musu albarka duk wanda suka riga mu gidan gaskiya a wannan gari Allah ka yafe musu Allah ka gafarta ma Alhaji Abubakar Allah ka yi masa rahama Allah ka rufe asirin mu duniya da lafiya Allah ka rufe asirin mu duniya da lafiya Allah kuma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan وتوبة قبل الموت ونصيبا برحمتك يا arhamar الراحمين يا رب العالمين Allah kuma ina nas'aluka ilman nafi'a Allah kuma ina nas'aluka ilman nafi'a rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma anta amartana bi du'a'ik wa wa'adtana bi ijabatik faqad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana ya dhal jalali wal ikram innaka la tukhlifu al mi'ad hasbi Allahu wa ni'mal wakeel walhamdulillahi rabbil 'alamin